radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirshirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan gurur haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirshirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na labarin wasannin mako sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne abubuwan da za mu kawo muku. amma kafin duk waɗannan kamar da aka saba sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. masu saurari ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan agustan shekara ta 1914 aka fara yakin duniya na ɗaya bayan da ƙasar jamus ta shilanta yaƙi a kan ƙasar rasha kafin haka dai da kwanaki uku ƙasar austria ta shilanta yaƙi a kan ƙasar sabiya bayan da aka kashe mai jiran gadon sarautar ƙasar a birnin sarajevo don haka yakin duniya na ɗaya ya auku ne da farko a tsakanin ƙasashen jamus da kuma dalar usmaniya austria da kuma hungary a ɗaya bangaren kuma kasashen faransa ingila rasha da kuma sabiya an kawo ƙarshen yakin a ranar 11 ga watan nuwamban shekara ta 1918 inda rasha da ƙawayenta suka samu nasara a wannan yakin dai an kashe mutane miliyan tara an kuma raunata wasu miliyan 29 sannan kuma wasu miliyan biyar suka bace sai dai takunkumai masu tsauri waɗanda aka kakabawa ƙasar jamus gami da takwarawar da aka yi mata ya zama masomin yakin duniya na biyu a shekara ta 1939 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata rana irin ta yau wato ɗaya ga watan agustan shekara ta 1958 shugaban ƙasar iraki na lokacin ya shalanta ficewar ƙasarsa daga haɗaɗɗiyar daular hashimawa wadda ta haɗa ƙasashen jordan da kuma iraki Tafin haka dai tasirin da shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul ya samu a cikin ƙasashen larabawa ya kai ga haɗewar kasashen masar syria yaman a matsayin ƙasa guda ɗaya wanda hakan ya sa turawan ingila suka umarci sarakunan kasashen jordan da iraki waɗanda suke ƙarƙashin ikon turawa a lokacin da su haɗe kasashen nasu biyu sannan kuma su haɗe ƙasar ta zama haɗaɗɗiyar dolar hashimawa sarakunan jordan da iraki a lokacin da 'ya'yan sharif maka ne wanda ya kasance tsohon gwamnan hijaz a lokacin daular usmaniya amma bayan haɗewar ƙasashen biyu sojojin iraki waɗanda suke da ra'ayi irin na jamal abdulnasar ƙarƙashin jagorancin janar abdulkarim kasim sun yi wa sarkin iraki na lokacin jiwon mulki sun kuma kashe shi a lokacin yunkurin jiwon mulkin sannan a rana irin ta yau suka shilanta ficewar ƙasar iraki daga haɗaɗɗiyar daular hashimawa masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga muhimman kanunsu. shugaba ashraf ghani na afghanistan ya ɗora alhakin tabarbarewar al'amuran ƙasarsa ga amurka wakilai daga kasashen duniya 73 ne za su halarci bikin rantsar da zababben shugaban ƙasar iran shugaban zambia ya tura sojoji domin daƙile tashin hankali gabanin zaɓukan ƙasar don ziga labaran kamar da za a je su shugaba ashraf ghani na afghanistan ya ɗora alhakin tabarbarewar al'amuran tsaron ƙasarsa ga matakin amurka na janye gaba ɗayan dakarunta ba tare da wani shiri ba daga ƙasar ta afghanistan kalaman na mustagani na zuwa ne a daidai lokacin da mayakan taliban ke masa kaimi kan wasu manyan biranen ƙasar a daidai lokacin da kuma sojojin na afghanistan ke ƙara azama wajen kwato yankunan da ke hannun taliban rikici ya ta'azzara a ƙasar ne a farkon watan mayu lokacin da ƙungiyar taliban ta ƙaddamar da munanan har-hare yayin da sojojin kasashen waje da ke karkashin jagorancin amurka ke kokarin kammala ficewa daga kasar a ƙarshen watan augusta nan ne amurka ta ce za ta karkare janye dakarunta daga kasar ta afghanistan shugaba joe biden na amurka dai ya bayyana ranar 11 ga watan satumba ta shekarar 2020 din nan a matsayin ranar janye ragowar dakarun kasar daga afghanistan bayan shafe shekaru 20 suna gwabza yaƙi da mayakan taliban da kuma na alka'ida a iran yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen bikin rantsar da zababben shugaban kasar an bayyana cewa wakilai daga kasashen ƙetare 73 ne za su halarci bikin da yake sanar da hakan kakakin majalisar dokokin kasar ya ce jami'ai 115 ne daga kasashen duniya 73 za su halarci bikin rantsar da zababben shugaban kasar ibrahim ra'isi a ranar alhamis biyar ga watan ogista nan ne za a rantsar da ibrahim ra'isi a majalisar islama ta kasar kafin hakan dai a gobe talata ne jagoran juyin juhar musulunci na iran ayatollah said alhamenei zai mika wa zababben shugaban kasar takardar amincewarsa da zaben da aka yi masa a matsayin shugaban kasa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa wacce daga birnin tehran shugaban kasar zambia edgar lungu ya umarci sojojin kasar da sama gami da dakarun tabbatar da zaman lafiya na kasa da su taimakawa 'yan sanda wajen dakile duk wani tashin hankali da za a iya fuskanta a wasu sassan kasar gabanin zaɓukan ranar 12 ga watan ogisan da ke tafi shugaban wanda ya bayyana hakan a shafinsa na facebook ya ce tabbatar da doka da oda muhimman aikin yau da kullum ne na 'yan sanda amma a wasu lokuta suna buƙatar taimakon wasu ɓangarori na tsaro yana mai cewa ya ɗauki wannan mataki ne don tabbatar da cewa ba a tsoma baki a harkokin hukumar zaben ƙasar ba shugaban ya ce yanzu haka an turo dakarun tsaro zuwa lusaka babban birnin kasar bayan tashin hankalin da ya haddasa mutuwar mutane biyu kwanaki biyu da suka gabata za kuma a kara tura jami'an tsaro zuwa sauran sassan kasar idan har bukatar hakan ta taso shugaba lungu ya kuma bayyana damuwa kan yadda ake kashe mutane yayin da suke ƙoƙarin sauke yaunin da na tsarin mulkin kasar ya basu a don haka ya buƙaci magoya bayan jam'iyyun siyasa da suka kai zuciya nesa ana ci gaba da samun bakin hauren da ake cetowa a tekun mediterranean a kokarin da suke tsallakawa zuwa nahiyar turai bayanai sun ce wato ko a ƙarshen makon da ya shuɗe sama da bakin haure 700 aka ceto a teku a gabar malta da kuma libya daga cikinsu da akwai 'yan asalin ƙasashe 22 da suka hada da na bangladesh da na yankin yammaci da tsakiyar afirka lamarin kuma a cewar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na ƙara ƙamari inda ake ci gaba da samun mata da kuma samari da ke sanya kansu cikin wannan harka duk da tarin matsalolin da duniya ke fuskanta a cewar kungiyar ƙasa da kasa mai kula da ƙaurar bakin haure akalla mutane dubu da dari da sha uku ne suka mutu a tekun mediterranean a cikin watanni shidan farko na wannan shekara ta 2021 a kokarin shiga nahiyar turai a nata bangare kungiyar sos mediterranean ta ce ta ceto sama da mutane 34 tun daga watan fabrairu na shekarar da 2016 to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. a bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu kai ga taskar mu shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na labaran wasannin mako tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. labaran wasanni jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni shirin wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni da suka shafi kashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu saurare su bi mu sannan hankali domin jin cikin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne To madalla zuwa bari mu shiga cikin kwarar shirin inda zamu yada zango a nahiyar Afirka inda zamu ji irin yadda kasashen na Afirka suke toyawa a birnin Tokyo na kasar Japan inda aka da wasannin tsalle-tsalle na Olympic. Da farko za ku ji cewa kori 'yan wasan Najeriya goma daga wasannin Olympic a kasar Japan. saboda kaucewa gwajin amfani da ƙwayoyin sha a jigarau. Ƙoƙarin da Najeriya ke yi na ganin ta ciwo gwalagwalai da azurfa ta gulla masu yawa a gasar wasannin Olympic da ake yi a birnin Tokyo ya da cika sakamakon wato koro mata 'yan wasa har guda goma da aka yi. 'Yan wasan guda goma na Najeriya na cikin 'yan wasa goma sha takwas da hukumar tantancewa da gwajin jini na 'yan wasan Olympic ta ce ba su cancanci su shiga gasar ba. saboda ba su cika sharuɗan adadin gwajin jinin da doka ta goma sha biyar ta ce kowanne 'yan wasa na wasu kebantattun ƙasashe sai sun cika ba hukumar gwaji ta aiu wato ta gindaya cewa dokar haramta amfani da ƙwayoyi domin ƙara kuzari anti-doping obligation wadda ya giro a cikin watan janairun shekara ta tara tana da haƙƙin tabbatar da cewa an bi ka'ida. 'yan wasa su yi waje-waje guda uku da aka ce su yi kafin lokacin fara gasar olympic ta zo har ila hukumar gasar olympic da ake gudanarwa a kasar japan ta haifar da 'yar tseren nigeria blessing okabere daga gasar saboda bata tsallake gwajin shan kwayoyi masu sa kuzari ba a ranar juma'a ne okabere mai shekara 32 wadda ta kware a tsere da kuma tsalle ta lashe tseren mita 100 sannan ta samu gurbin shiga zagaye na kusa da na Karshe da za a yi a ranar asabar mai kamawa shafin kula da halayen 'yan wasa na ethnic integrity unit ya ce an gano 'yar tseren ta sha ƙwayar da ke ƙarawa wasu ƙwayoyin halittar ɗan adam ƙarfi biyu bayan wani gwaji da aka yi mata tun a ranar 19 ga watan yuli da ya gabata an yi wa jawar da ƙungiyar ƙwallon kwando ta tigers ta najeriya daga wasannin olympic da ake gudanarwa a birnin tokyo bayan wasan da suka buga tsakaninta da kasar italiya da ci 30 ko kuma ci 80 ita kuma tana da 71 a wasansu na uku da suka buga a matakin rukuni-rukuni idan muka tsallaka najeriya kuma za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta united ta kwara united ta lallasa kano pilas ci ɗaya da babu a wasan mako na 36 a gasar firimiya da suka buga yanzu haka sauran wasanni biyu kenan a kammala wasannin kakar bana har yanzu dai akwai united ce ke jihar gama da maki 68 da ta tazarar maki shida bayan da ta je ta buga wasa ɗaya ɗaya a gidan ifeanyi uba nasarawa united wadda take ta biyu mai maki 62 ta tashi jiras babu ci a gidan dakada ta ma a yimba mai maki iri ɗaya na nasarawa united ta tashi ɗaya da ɗaya a gidan lobby stars ga sakamakon wasannin mako na 36 da aka buga ranar laraba ta gabata ƙungiyar ƙwallon kafa ta ifeanyi uba ta tashi ɗaya da ɗaya da akwa united yayin da mfm da river united suka tashi can biyu da biyu lobby stars ta yi can da eyimba yayin da sunshine stars ta tallasa plateau united da ci uku da biyu da kada da nasarawa united sun tashi kunnen doki babu ci inda enugu rangers ta lallasa katsina united da ci daya mai ban haushi abia warriors ta lallasa adama united da ci biyar da daya. yayin da kwara united ta ci Kano Pilas da ci ɗaya mai ban haushi. Victoris ta lasa Hatland da ci hudu da biyu yayin da jiga Golden Start ta yi Changeras da Wari Wolves ɗaya da ɗaya. yanzu kuma leƙa yankin asiya ne za mu fara da kaɗan daga cikin sakamakon sakamakon lamabin yabo da ya zuwa yanzu aka samu a sannan olympic da aka gudanarwa a birnin tokyo ƙasar china dai ita ce kan gaba da lambobi hamsin zinariya ashirin da uku azurfa sha hudu da kuma tagulla sha uku sai kuma amurka da lambobin yabo guda hamsin da tara in take zinariya ashirin azurfa ashirin da uku sai kuma tagulla hamsin da tara sai kuma masaukin baki wato kasar japan in take da lambobi 31 zinariya 17 sai azurfa biyar sai kuma ta tagulla guda tara iran ta bayar da kyautar allandar duma da aka saka shi da hannu a wajen baje koli da aka yi a ofishin jakadancin iran a birnin tokyo bikin da jakadan iran a kasar japan ya halarta murtaza rahmani muvahid an bayyana kyakkyawar da dumar sakar hannu da aka zana hoton tambarin wasannin olympic da kasar japan ke ɗaukar bakunci ta shekara ta 2020 kwamitin kula da wasannin olympic na iran ya aike da wasiƙa zuwa ga kwamitin wasannin olympic na duniya ya ɗauki matakin da ya dace kan kalaman batanci da ɗan wasan jifa na ƙasar kore ta gudu ya yi kan ɗan wasan jifa na ƙasar iran javad furugi da ya samu lambar wata zinariya sai dai wasu bayanai sun nuna cewa ɗan wasan ya fito ya nemi afuwa game da kalaman batancin da ya yi kan ɗan wasan jifa na ƙasar iran wanda ya samu lambar yabo ta zinariya a cewar wasannin cin kofin kalubale da ake yi a ƙasar iran mako na talatin kuwa an buga wasanni daban-daban a ranar juma'a ta gabata inda tartu ta sha kashi a hannun saifa da ci biyar da ɗaya ita kuwa face police ta casa fekan da ci biyu da babu israel kuma ta sha kashi a hannun sefahan da ci biyu da ɗaya gulgaha da nasaji sun yi can jaras biyu da biyu yayin da kungiyar kwallon kafa ta face police ita ce a saman tebur a halin yanzu da maki 67 yayin da sefahan ke da maki biyar. sai kuma istiklal da maki shida. a matsayin ta uku japan za ta buga wasan dab da kusa da na ƙarshe a da new zealand yayin da mexico wadda ta yi ta biyu a rukunin farko bayan doki afirka ta kuwa ci uku da biyu za ta kara da koriya ta kudu kasar sifaniya ce ke jan ragama a rukuni na uku bayan da ta yi canjaras ɗaya da ɗaya da kasar argentina masar ce ta rufa wa sifaniya baya a rukunin bayan doki isra'iliya da ci biyu da babu yayin da argentina ta yi ta uku da maki hudu iri ɗaya da na ƙasar masar ƙasar ivory coast ta kai matakin karawar ƙungiyoyi takwas bayan yin kunnen doki ɗaya da ɗaya da ƙasar jamus wadda hakan ya sa ta yi bankwana da wasannin na bana ivory coast wadda ta yi ta biyu za ta buga dab na kusa na ƙarshe da Sifaniya. yanzu kuma bari mu karkare shirin da nahiyar turai inda za ku cewa dan wasan kungiyar kwallon kafar Juventus Cristiano Ronaldo ya koma atisaye a sansanin horon kungiyar bayan jita da ake ta yadawa dan wasan mai shekaru 36 a duniya ya samu jinkiri a shirye-shiryen tunkarar kakar wasa mai zuwa sabon wakiltar ƙasar portugal da ya yi a gasar cin kofin ƙasashen nahiyar turai ta euro 2020 aka kammala a watan da ya gabata Ƙungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ɗauke ɗan wasan bayan Ingila bin White Britain kan kuɗi harfan miliyan hamsin. Juventus ta fitar da sanarwar cewa ɗan wasanta mai shekara 22 Hamza Rafiya na ɗauke da cutar corona. Ƙungiyar ta ce ɗan wasan zai bi sharuɗan da doka ta tanada tun daga ya kuma killace kansa tun daga ranar Alhamis ta umarci sauran 'yan wasan da ba su kamu da annobar ba su ci gaba da atisayi kamar yadda aka amince don hana yada annobar kungiyar gabaki daya ta killace kanta tun a ranar ta gabata hakan na nufin sauran 'yan wasan da ba su kamu da cutar ba za su ci da tsaya tsakanin su amma ba za a amince su yi hulɗa da wasu daga waje ba to ma saurare duka duka iya abin da sauke nan a cikin shirin namu sai wata saduwar za ku ji mu sabon shirin amma kafin nan amma don wanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Labarin wasannin mako kenan to yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Barin koma a gefen ana ku da Nasir Abdullahi a cikin wannan waka da gabatar mana. Fatan masu ya su ji daɗin shirin kuma za ta ƙayatar da su. به من یه روز به دریا زد و رفت پشت پا به رسم دنیا زد و رفت یه کفش فرار رو برکشید آستین همت و بالا زد و رفت دل من یه روز به دریا زد و رفت پشت پا به رسم دنیا زد و رفت یه کفش فرار رو برکشی. آستین همت و بالا زد یه دفعه بچه شد و تنگ غروب سنگ توی شیشه فردا زد و رفت حیوانی تازگی آدم شده بود به سرش هوای هوا زد و دفتر گذشته ها رو پاره کرد نامه فردا رو تا و رفت حیوونی تازگی آدم شده بود به سرش هوای هوا زد و رفت به سرش هوای هوا زد و رفت

گم کرده زان می که در ها زان می که در پیمان ها اندر جد خورده باده بران و و خواه چون گل بران بشکفته با منکران دی سفر همچون خزان افسرده همچون خزان افسرده To da kuma wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokacin sai kuma can da yammaci idan an sake lalabo mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH. Ni Hassan Barka da na kasance da ku tsawon shirin nake cewa da ku muni lafiya.